السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شاتكوس قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دود سلاتين دقاء wadda ta yi daidai da 28 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya za mu yi wani sabon darasin namu na tafsirin alkur'ani na watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa da suka rubuto daidai gwargwado kafin kuma mu fara karatu tambaya ta farko dan uwa ya tambaya ya ce mutumin da ya sha azumi na shekaru da dama saboda alsa daga baya kuma ya warke yaya zai yi ya rama ko da yake ya ciyar a wancan lokacin amma ya ji fatawar ta saba da haka e, wato wanda ya samu larurar shan azumi saboda rashin lafiya wajibi a kansa shine ya rama kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wanda ya kasance mara lafiya daga cikinku ko kuma yana cikin halin tafiya to ranko ya hau kansa daga waɗansu ranaku na daban saboda haka wajibi a kansa shine ya rama waɗannan wato waɗannan na shekaru da yawa da yi daidai gwargwadon ikonsa ya ɗauki nauyin ramawa yana yi bakin ƙarfinsa tun da ya samu lafiya ciyarwa ga wanda yake ba zai iya azumi ba ne ga baki ɗaya ya zamanto ya riga ya fita daga cikin tsaka su alal ladina yutiqunahu waɗanda wato ya zamanto ba za su iya yin azumin ga baki ɗaya ba kamar yadda ya zo a tafsirin ibn abbas ga wannan ayar wanda yake ba za su iya azumin ba shine tsoho wanda yake ya tsufa tukub ba zai iya yin azumi ba ko kaɗan ko kuma mara lafiya wanda aka yi hukuncin kan cewa ba zai iya samun ikon yin azumin ba to shine zai koma ya zuwa ga ciyarwa a maimakon kowace rana amma wanda yake yana da wanda ya rashin lafiya wanda kuma ake fatan zai samu waraka to yayin da ya samu waraka ramuwa zai yi ta ranakun da suka wuce masa saboda haka abin da zai yi kenan ya nemi taimakon allah maɗaukakin sarki ya soma rama azumin nan daidai gwargwadon iko kuma idan ajali ya yi halinsa a tsakanin wannan to wannan allah maɗaukakin sarki yayin da ya ga kan cewar azamarsa akan ramuwa allah mai jin kai ne allah mai rahama ne sannan ta biyu yake cewa mutumin da ya raka 'yarsa da mota mutumin da ya taka 'yarsa da mota garin rivers shin zai biya diya kuma gawa eh mutumin da ya taka 'yarsa zai biya diya domin uba idan ya kashe 'yarsa zai biya diya kisasi ne ba a yi ma uba idan ya kashe ɗansa ko 'yarsa da gangan sai dai idan ya mata kisan gilla shine kisan da yake babu rahama kamar ya kwantar da ita ya yanka ta ko ya kwantar da ɗan ya yanka shi kamar rago to anan shine za a yi masa kisasi za a yi masa kisasi bisa barna da ya yi a bayan ƙasa wato wannan haddi ne saboda ya yi barna a bayan ƙasa saboda haka za a yi masa kisasi amma idan ya kashe ɗansa ko yarsa bisa kuskure to zai biya diya diyar kuma zai biya ta ne ga magada ga sauran magada diyar ga sauran magada shi ba zai ci daga cikin diya ba saboda Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ya kisa ya hana rabansa na gado wanda ya kisa ba zai ci raban gado ba zai ci raban wato ba zai gaji wanda ya kashe ba la a cikin diya wala a cikin wadda abin da yake ba diya ba saboda a yi masa mu'amala da wato naqidu qasdihi abin da yake saɓanin nufinsa ko da yayi ne dan ya gaggauta samun wato gado sai zamanto shari'a sai ta hana shi wannan rabon don haka abu wanda za su ci gadon su ne sauran magada ban da shi uban su za a ba madiya da kuma sauran abin da yarinyar ta mallaka na dukiyar sannan wannan wata tambayar yake cewa a karatun baya na ji ce akwai ceton mumini akwai ceton annabi da kuma ceton allah ina son karin bayani akan ceton mumini eh wannan ya zo a cikin hadisin abu sa'idin al-khudri a cikin sahih muslim Allah ta'ala bayan an fitar daga cikin muminai bayan an fitar da mutane daga cikin wuta Allah ta'ala zai ce mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto muminai ma sun yi ceto wanda ya saura sai kuma ni a rabbul alamin sannan Allah ya fitar da duk wanda yake da koda kwayar zarra ne na imani daga cikin wutar jahannama wannan hadisin ya tabbatar da ceton muminai muminai su ma suna ceto kuma kamar yadda nassoshi suka zo na hadisai da dama mutawatira sun tabbatar da ceto ga shuhada daga cikin abin da Allah ta'ala ya karrama a shahid da shi wanda ya mutu fi sabilillah wanda aka kashe shi fi sabilillah shine kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi Allah ta'ala ya ce wa yushaffa'u fi sab'ina min ahli baitihi za a bashi ceton mutum saba'in daga cikin mutanen gidansa haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa 'ya'yan muminai ƙanana suna ceton 'ya'yayensu suna ceton iyayensu haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda ya karatun wanda yaro wanda wanda iyayensa suka sashi a makaranta ya karatun alqur'ani har ya haddace alqur'ani ranar alkiyama zai ma iyayensa ceto zai zo ya kama rigarsu ya ce Allah ba zan yadda ba sai an shigar da su aljanna wato ba zan aminta ba sai an shigar da su aljanna sai Allah ya bashi cetonsu saboda haka duk waɗannan nusus ne wanda suke abinda ake ce ma at ma'anawi sun wato tawaturi ne na ma'ana duk da yake ba da hadisi ne guda ɗaya aka rubuto shi ta hanyoyi da yawa ba amma hadisai ne masu yawan gaske da suka tabbatar da wannan ma'ana kan cewa bayan Allah muminai su ma suna yin ceto ba annabawa ne kawai suke ceto ba saboda haka idan abin da in karin bayanin da yake so yana neman hujja ne wannan shine madogara da shi hadithin abu sa'id da ya tabbatar da nassi da kuma sauran waɗannan nusus da suka zo daban-daban a cikin sahihiyar sunna annab sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da ceto ga waɗanda ba annabawa ba eh, in wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay wannan aya za ta iya daukan wannan ma'anar cewa waɗanda suka yi imani kuma zurriyarsu suka bi su akan imani za mu sadar da su tare da su a cikin aljanna kuma da Allah ta'ala yake cewa a ula'ika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab duk wannan suna tabbatar da kan cewar wanda suka shiga aljanna Allah zai hada su tare da saura waɗanda suke daga cikin yan uwansu iyayensu da ƴaƴansu da matayensu saboda jami'in a sifar imani da ta tabbata ga kowanne sannan yace yana son fassara asallahu an ya kuffa to ya da ka karasa karshen ayar asallahu an ya kuffa ba asal ladina kafaru wannan mun karanta ta a cikin tafsirinmu na wannan sura cewa ana kauna Allah ya kusata Allah madaukakin sarki ya dakushe wato tsananin karfin kafirai wato ma'ana ya zamanto kan cewar ba su da sauran kuzari da karfin da za su rinka yakar addinin musulunci wato ana kaunar Allah maɗaukakin sarki zai yi haka kuma abin da ya tabbata kenan a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karya karfin Quraysh domin yayin da Quraysh suka karya alkawari suka ji tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari ya ci makka a lokacin fatuhu makka sai suka tura abu sufyan domin su je su yi uzuri akan kare alkawari da suka yi la'alla wannan zai sanya wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kai ga barinsu wannan ba wani abu ne illa ishara ya zuwa ga dakushewar su karfin nasu da suke takama da shi Allah madaukakin sarki ya dakusar da shi to wanda yake shine Allah ta'ala yake yayin da musulmi suka to kullum a cikin shiri wajen kai hari ga makiya addinin Allah wannan yace ni ina da aure kuma wannan auren iyayena ne suka hada ni da ita ni mazaunin kano ne ita kuma daga can yobe da farko dai ni ban taba ganin ta ba sai ran da iyayena suka aiko in zo da na je sai suka ce aure za mu ba da suka ce aure za mu haɗa ka da wance ni kuma a lokacin na amince na amince ne saboda kada in saba musu har ransu ya ɓaci a yanzu an yi auren amma kullum babu kwanciyar hankali ban isa ba in faɗa a ji sai dai abinda ta ga dama za ta yi kuma idan na fita hira sai ta kulle kofar ɗakin sai dai in je ɗakin abokin sai dai in je ɗakin abokina in kwana bayan sallah nake so mu rabu <laughs> salamu alaikum a saurara ya ce bayan sallah nake so mu rabu kuma idan na je na gaya musu sai su ce in daɗa haƙuri kuma ni har ga allah cutuwa nake yi na tura ta gida an yi mata faɗa amma har yanzu bata canza ba don allah na neman shawara ina mafita to wannan allah ya baka ladan biyayya ga iyaye biyayya ga iyaye tana kawo alkhairai masu yawa kuma dukkan wani abu wanda yake na aikin da'ar allah ne baka ka raba shi da jarabawa da ibtila'i daga allah tabaraka wata'ala idan ya zamanto kan cewa kamar halin da ka faɗa ne wanda ya zamanto cewar ita matar ga halin da take ciki to allah maɗaukakin sarki ya nuna mana yadda za a yi matakan da ya kamata a bi a yi mata wa'azi sannan idan ta ƙi ta fuskar wa'azin a ƙaurace mata sannan in har ya kai a dake ta ne a buge ta amma ba dukan da zai ji mata ciwo ko ya canza kamar ta ba abinda dai zai tsoratar da ita idan kuma haka yaƙi to sai a nemi a yi sulhu ta hanyar a samu wato wakili daga fuskar miji da wakili daga fuskar matar idan suna so su kawo sulhu tsakaninsu sun ga akwai damar yin sulhu ai sulhu in kuma suka ga kan cewa rabuwa ita ce tafi sai su ce a raba auren nan saboda haka abu waɗannan matakai ka yi haƙuri kada ka ƙarrara ka janye wannan rabuwar bayan sallah da ka zartar ka ɗauki waɗannan matakan duk da na san kayi waɗansu amma ka sake bin waɗannan matakan ta hanyar kokarin aiki da ayar alkur'ani kamar yadda ya zo a cikin suratun nisa wanda mun karanta a cikin tafsirin bara za ka iya duba tafsirai sauran tafsiran malamai ka ji kaset kaset na tafsiran malamai daban-daban na wannan aya da take cikin a suratun nisa wallati ta Hafu na hunna hunna fa'iduhunna hunna Filma madaji har ya zuwa ga karshen wannan ayar da ayar da ta biyo bayanta Allah yadda Allah maɗaukakin sarki zai sanya maka mafita tun da kayi ne domin biyayya ga iyaye to wannan in Allah da Allah zai baka albarka biyayya ga iyaye zai sa maka mafita wa man yattaqillaha yaj'al makhraja sannan kuma ina kira ga iyaye da su ji tsoron Allah su rinka taimaka ma ƴaƴansu wajen su musu biyayya kada su kallafa musu abin da zai zo ya zama cuta a gare su irin wannan cuta ne suna yanzu za su so a ce sun sanya ɗansu a cikin halin da zai zo ya zo ya musu bore ko ya ki musu ɗa'a ya je ya halaka a wajen Allah saboda haka su musu abin da yake zai zamanto zai taimaka musu wajen ya zamanto sun yi da'a ga Allah idan yanzu ya zamanto kan cewar saboda wannan tana bakanta masa tana mugusta masa mu'amala ya zamanto maimakon ta tsare shi daga alfasha ya sanya shi ya je ya samu wata kawa ya samu wata wadda yake so ya je ya so soma yin zaman daduro ko ya je ya ɗauki wata abokiya yana saban Allah yanzu za so masa ya shiga cikin halaka ba za su so ɗansu ya shiga cikin halaka ba sau da haka iyaye su ji tsoron Allah ya zama tokan cewa suna duban abin da yake zai kawo musu kwanci zai kawo ma ƴaƴansu kwanciyar hankali da farin ciki a cikin rayuwa su kansu da haka aka yi musu ai ba za su ji daɗi ba inda haka aka yi musu da su ma za su zauna lafiya har ya zama to sun samu zuriyar da suke so su kuma su tirsasa su da haka iyaye su ma su ji tsoron Allah wajen duban wannan shi yasa yayin da Abdullahi yayin da aka tambayi Imam Ahmad kan mutum yaya zai yi idan ubansa ya ce ya saki matarsa saboda hadisin sayyidina abdullahi dan umar da abdullahi da sayyidina umar ya ce masa ya saki matarsa ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi biyayya ga mahaifinka da aka tambayi imam ahmad shi ma wani wanda ya sami irin wannan ta same shi ya ce idan mahaifinka kamar sayyidina umar ne ka bi shi wato wanda zai zamanto kan cewar abin da yake duba shine irin tunani na shari'a amma ba wanda zai zo yi kama karya ba duk da yake wannan ba wai ana kira kan a bata a saba ma iyaye bane amma ana kira kan iyaye ya zamanto kan cewar su rinka tunani irin na shari'a su kaddamar da wato koyarwar shari'a akan san ransu ko al'adar gargajiya ko kawai abin nan kama karya wajen alaƙa su da 'ya'yansu tunda dai Allah maɗaukakin sarki ya sanya su da wannan matsayi kwarai haƙƙin iyaye alar ra'asi wal ayn ba wanda yake musu ga haƙƙin iyaye kuma dukkan alkhairi yana cikin biyayya ga iyaye amma kuma lallai iyaye su zamanto masu rahama zamanto masu tausayi ga 'ya'yayensu domin su taimaka musu wajen su masu su ba Allah su samu aljanna ta hanyar biyayya a gare su kada su ɗora musu abin da ba za su iya ba kada su ɗora musu abin da zai tsananta a gare su wani yana daga cikin wato a kyakkyawar tarbiyya ta addinin musulunci Allah ya mana gamtakatar sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من ما نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا فلا جناح عليهما إما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن إن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الله تعالى يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair har ya zuwa ga ƙarshen ayar wannan jalla wa'ala yana bayyana mana shari'arsa game da halin ma'aurata guda biyu domin akwai halin da zai zamanto a halin da miji zai zamanto ya yi tumbe ya an rasa gabansa an rasa bayansa akwai halin da zai zamanto kuma sun yi ittifaki tsakaninsu akan wani hali akwai kuma halin da zai zamanto kan cewa sun yi ittifaki akan rabuwa to Allah ya bayyana bayanin hukunce-hukunce bayan da can a farkon surar Allah ya bayyana halin da zai zamanto tumban da saɓanin da burtsewar daga wajen matan ne to idan ya zamanto daga wajen mijin ne kuma fa shine nan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan hukunci Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada idan mace ta ji tsoron a burtsewa daga wajen mijinta au i'radan ko kuma bijirewa fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha to babu laifi a gare su su yi su kyautata tsakaninsu kowa ya kyautata nasa ɓangaren shine ma'anar al-islah an yusliha bainahuma sulha a wata riwayar an yassalaha bainahuma sulha su yi sulhu na zaman lafiya tsakaninsu ai an ya tasalaha ita ce kira'ar waɗanda ba 'yan kufa ba kira'at ahlul sham da ahlul madina an yassalaha bainahuma sulha kamar yadda take a kira'an nafi da sauran ƙurra ƙura'ul kufa da asim da hamza da ke Sa'i suka karanta ta an yusliha bainahuma sulha an yuslihu kullu wahidin minhuma nafsahu kowanne daga cikinsu ya kyautata kansa babu laifi su kyautata kansu a tsakaninsu allah ta'ala sannan sai ya ce wasulhu khair shi yin sulhu alkhairi ne wa uhdiratil anfusu shu amma an jefa ma rayuka an jefa ma rayuka na ɗan adam an jefa musu rowa wato da kafewa akan abin da suke so shine ashuh shine albuhlu ma alhirs da rowa da kuma kafewa akan abin da mutum yake so ya ce ba zai taɓa yin musamaha ba ba zai taɓa saurarawa ba ya ya tsaya tsayin daka akan cewa abin da yake so din nan dole shi zai tabbata wannan ɗabi'a ce ta rai wato kusan da wannan yayin da kuke yin sulhu wa in tuhsinu wa tattaqu amma idan kuka yi ihsani wato kuka kyautata wajen mu'amala wa tattaqu kuka ji tsoron Allah wajen bayar da haƙi ga ma'abucinsa fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah ya kasance kuma bai gushe ba masani mai cikakken sani da abin da kuke aikatawa ba abin da yake buya a gare shi sanin sa sani ne na wanda shi dai shi ya bada labarin abin da kuke yi ba dai shi a bashi labari ba jalla wa'ala wato wannan ayar na na aisha ummul mu'minin ta ce wannan allah ta'ala yana bayanin halin miji ne ya zamanto yana da mace matar ta kula cewa da alama mijinta ya so ma canza mata bai damu da ita ba ba san zaman ma yake yi da ita ba to ita kuma ba ta so ta rabu da shi to sai ta bijirar ga mijin kan ai wani abu na sulhu ya zama ta ce ta saraifar da wani daga cikin haƙƙinta sawa'un haƙƙin kwana ne ta ce ta rage kuma ta ce ta yafe ko kuma haƙƙin ciyarwa ne ta ce ta rage masa nauyin ko dai wani abu wanda za ta ga kan cewa ita ta yi ta nazuli ta ƙyale na ta haƙƙin domin ya zamanto cewar ya ci gaba da riƙe ta a zauna lafiya dai a gama tare shine sulhu Aisha ta fassara ayar da wannan ma'ana kuma Abdullahi dan Abbas shi ya fassara da cewa abin da ya faru ne da sauda ummul mu'minin matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ta ji tsoron cewa saboda girman shekaru saboda sauda ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu dama ya aure ta a bazawara tun a bayan rasuwar nana khadija tun a makka kafin ya zo madina da ya zo madina ne sannan ya aka yi auren aisha aisha ta tare sai sau da sai ta ji tsoron to kada annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girma ya zama cewa ya gaba shi da bukata na ci gaba da zama tare da ita ya sake ta kuma ta lura da san da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma aisha sai ta ce ta bayar da kwananta ga aisha saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kwana biyu yake ma Aisha da nata kwanan da kuma na Sauda wanda ta bata ta ci gaba da zama tare da shi amma lokacin ta yi girman da bata bukatar ma ya bata bukatar namiji sai zama tukan cewa ta yi wannan to Allah ya ce babu laifi irin wannan ya faru kuma Allah ya sanya abin akan annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zamanto ya shar'anta ma al'umma domin wannan hali ne wanda yake waki yana faruwa abu ne wanda yake yana faruwa waɗansu sun dangana wannan kissar cewa sababin saukar wannan ayar abin da ya faru ga rafi ibn khadij ne rafi ibn khadij ya auri kanwar muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama mun san shine wannan sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da ya ce waye zai je ya kashe makiyinsa ka'ab ibn al-ashraf muhammad ibn maslama ya ce shi zai je kuma shine ya kashe ka'ab ibn wato ibn al-ashraf wannan ba yahudan makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai yan mata mawaka da suke wakar habaici ga annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn maslama kenan to kanwarsa matar rafi ibn khadij sun daɗe tare sai ya auri yarinya budurwa saboda yana buƙatar haihuwa sai ta kula hankalinsa eh, hankalinsa gaba ɗaya ya koma kan wannan budurwa saboda haka sai ta ce ita dai ya sauwaƙe mata sai ya sake ta da ta kusan idda ta kusan karewa ya dawo da ita ta ga dai abu bai canza ba ta ce ita dai ya sauwaƙe mata ya sake sakinta aka sake dawowa ta ga bata canza zani ba ta sake cewa ya sake ta sai ce to kin ga na sake shi kenan fa saki uku kenan kun ga inda ake saki na musulunci hmm? inda ake saki na musulunci komai a yi shi bisa ka'ida ya ce to kinga wannan fa ne na karshe in na riga ni suke ki kenan fa babu komai in kinga kina so mu ci gaba da zama ki haƙuri da abin da kika gani na karkata ta ga wannan shikenan in kyali ki mu zauna tare in kuma kin ga ba za ki iya ba to mu sauƙaƙe ma juna mu rabu ba rabuwa ta baran-baran ba ba rabuwa ta abin nan ba abin nan ta wato zagin ta zage-zage da tashin hankali ba mu rabu cikin zumunci sai ta ce ta yadda ta zauna din haka tana matarsa da ta karbi karkatar da yake yi wajen wannan to kaga wannan ta yi ta nazuli akan wani abu wanda yake na haƙƙinta saboda haka ya karba suka zauna akan haka to wannan aya shine take faɗa abinda ake nufi da annushuz wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan nan an kawo da jumla wadda take fi'ilin shi ya fassara a ainihin jumla ce fi'iliya ai wa in khafat imra'atun min ba'liha khafat a ishtighali ne domin ai ishara ga cewa abu ne wanda mace take tawakkuin take tsammanin faruwarsa a bisa alamu wanda ya bata zato marin jayi ko kuma ma tabbas ba wasi kawai ba kada ta yi hukunci bisa wasuwasi ka san illar mace kuma shaidan yana sanya mata wannan wani lokaci hira za a yi na abin da yake faruwa ga wata mace sai ta ɗauka ita ma ai ta ma abin ya faru gare ta saboda haka sai ta zo ta canza mu'amala da mijinta kamar an yi mata wannan bisa wasu wasifa kawai aka je ta ji an ce ai ga wata can suna zaune lafiya da mijinta sai ya je ya ƙara aure da ya je ya ƙara aure ya zo ya yi kaza ya yi kaza ya aka a rinka faɗan da ƙarya da gaskiya akan wannan ita ma sai ta koma kamar ma mijin nata ya riga ya yi wannan bai fai mata ba hmm? to wannan haka wannan ɗabi'a take shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ra'atun khafat idan mace ta ji tsoro kaga sai aka kawo alhauf wanda yake kenan akwai malamih akwai dalilai an gina shi ne a bisa ilimi ko azzannun rajin shine ake aiki da shi a shari'a wato abubuwa na ihtimal na afkuwar abu mataki uku hudu ne a cikin shari'a akwai wato akwai wato alhaq athabit tabbatacce ɗari bisa ɗari akwai azannun raji abin da yake kake kyautata zaton zai faru wato sama da hamsin bisa ɗari cewa wannan abin zai faru kana kyautata zato in kaga bai faru ba to sai dai bisa kuskure akwai ashak shine kana shakka shine abin da yake baina baina hamsin filmi'a hamsin cikin ɗari to sai kuma alwaham alwaham shine kasa da hamsin abinda kawai zaka kintata kawai kace yayi ba tare da wani alama ba ba tare da wani dalili ba sannan na ƙarshe shine kuma aljahal shine abin da yake sabani wato ɗari bisa sabanin gaskiya ne wannan su ne matakan ilimi to shari'a tana aiki da, mataki na farko shine ɗari bisa ɗari ko kuma abin da yake azzannun rajih amma al-shakku wal waham wal jahlu ba aiki da shi a cikin shari'a saboda haka abinda wasu wasin shaidan ya jefa mata ba za ta yi aiki da shi ba in tana da zato mai rinjaye ko kuma tana da tabbas daga cewa tana fuskantar burtsewa daga wajen mijinta abinda ake nufi da annushuz shine da ake fasara da hausa da burtsewa ya zama tokan cewa ya burtse mata ba shi ba shi ba ita ya nisance ta da ita da tana nan kamar babu ita aw iradan ya ya kaurace mata ya bijire baya mata magana sai ta kama tilas baya karban wani abu daga wajenta ya kaurace mata ya kau da kai daga gare ta in ma ta yi dariya sai dai ka ga abin nan a sai ce me abin dariyan kuma wai shi bai ma yadda ba ma a ce an yi dariya to idan mace ta ji tsoron irin wannan daga mijinta to babu laifi su yi sulhu sai ta ce na ga dai wannan abin to mu zo mu yi sulhu tsakaninmu shine ma'ana an yi salaha su yi sulhu tsakaninsu ko kuma an bai yusliha bainahuma sulha a kira'ar da muka karanta kira'ar asi wato kowanne ya kyautata nasa bangaren wato ita ta ga kan cewar to hakika fa ga abin da yake akwai wannan bawan allah da muna zaune lafiya lallai akwai wani abu da ya sanya shi haka saboda haka watakila ni kaina ya kamata ni ma in bincike kaina me zan yi wanda yake zai sanya shi ya yarda ta ce to gashi ni ga abin da nake gani shi ma kuma ya ce me zan yi wanda zai sanya ta ta yarda domin a zauna lafiya ya ce shi ma ga abin da zai yi sai su yi sulhu tsakaninsu to Allah ta'ala ya ce wa sulhu khair shi sulhu alkhairi ne wannan ba wai wannan sulhun da suka yi ba domin sulhun zai iya zamantowa a wajen bayanin an yi sulhu tsakaninsu shine alal misali ta ce ta yafe kwananta kamar yadda sauda ta yi ta ce ba ta bukatar ya kwana tare da ita ko kuma ta ce maimakon a ka rinka ɗaukan a ɗawainiyar cefane kullum ni na da abin hannuna ko kuma 'ya'yana yanzu sun girma za su iya kula da ni hmm? ni na kyale maka na kyale maka maimakon ka rinka bani abin da kake bani ka rinka bani rabi kawai ni rabi zan ɗauki nauyin wannan hmm? kamar ko kuma kamar yadda na ali ya ce idan ya ce na yadda sai bayan kwana uku ka rinka zuwa wajena kwana uku kana can tare da wadda muka na riga na ga ka karkata gare ta bayan kwana uku ni ka zo kai mun kwana daya. ta ce na yadda da wannan duk wani yana daga cikin sulhu shi kuma ya ce a to na karɓa dama abin da kaɗan yake nufi da yake nema dama ya ce ya yadda to Allah ya ce a sulhu yi shi sulhu sawa'un irin wannan wanda matan suka yi kuma wani iri ne alkhairi ne a wajen khair yakan zuwa da ma'ana yakan zuwa da ma'ana af'alu tafdhil yana zuwa da ma'anan af'alu tafdil wato shi ya fi alkhairi bisa waninsa wato sulhu ya fi alkhairi bisa wannan halin na burtsewa da bujirewa da mijin yake yi wanda yake babu a fa'idar a cikin wannan kaɗanci shi yasa waɗansu malamai suka rinjayar da cewa khair a nan wajen sifa mushabbaha ne wato kishiyar sharri kishiyar ashar ziddu shar alkhair ziddu shar yana zuwa da alkhair yana zuwa da ma'ana al yana kuma zuwa da ma'ana biddu shar to suka ce a nan wajen ya fi ma'anarsa cewa sulhu alhairi ne ya fi bisa ka ce sulhu shi ya fi bisa wato halin da ake ciki wato ma'ana in ka ce sulhu alhairi ne ma'ana a kaddara komai da komai sawa'un halin da ake ciki kuma ba halin da ake ciki ba koma menene yin sulhu shi ne ya fi alhairi wanda ya nuna muhimmancin yin sulhu a cikin rayuwar musulmi hatta a cikin rayuwar zaman zamantakewa rayuwar aure abin da zai kawo sulhu shine alkhairi to sannan sai Allah ya ce wa uhdiratil anfus shu amma fa kulura wato tamkar ne ka ce ma mutum yi abu kaza a ba na tsammanin zaka iya yin sa domin ka kwadaitar da shi kan ya tashi tsaye wajen yin wannan abu da Allah ya ce sulhu alkhairi ne amma fa rayuka an jefa musu ƙwauro da rowa da kafewa akan abin da suke so saboda haka ku kula cewa ga abin da zai hana ku yi sulhu domin in aka zo wajen sha'anin mace abin da ya danganci kwana abin da ya danganci kwana wajen mace ai la yamassuhu illa al-mutahhar ba ta sassauci an kuma duk lissafi tana kiyaye shi kiyaye wanda baka tsammani saboda haka ta ce za ta yi tanazuli akan wannan ba zai yiwu ba kamar yadda shi kuma miji na miji, akan wajen soyayyarsa ga macen da yake so shi ma yana da kafewa sai ya makance akan cewa shi fa ga abin da yake ganin shine maslaha duk abin da ake yi zai fassara shi akan cewa don kawai ba a son ba a son sa da wance ne ke ba a so ake kawai a ga rabu da ita shi duk abin aka ce sassaucin aka ce sai ya fassara shi akan cewa so ake a raba shi da ita to Allah ya ambata mana wannan da cewa wannan ɗabi'ar rayuka ne don haka ya ku ulul albab muminai ku zamanto ala basira yayin da kuke sulhu ku san wannan raunin naku waɗansu malamai suka ce fa'idar wannan Allah ta'ala ya kawo wannan shine don ku yafe ma juna ita mace ta yafe ma mijinta yayin da ta ga wato irin wannan kafewa yayin da ta ga ko kuma wani abu na rowa tare da shi saboda wato ɗabi'ar rai an sanya mata rowa an sanya ma rayukan ɗan adam rowa wani lokaci za a ga ta nemo wani abu wajen mijinta idan bai bata ba to kada ta ɗauka kan cewa ko don ya ƙi ta ne ko don yana so ya tozarta ta ne a'a akwai wannan abin a tare da ɗan adam cewa ɗan adam allah maɗaukakin sarki ya lizimta masa rowa abin da ake nufi da asalin asho yana zuwa ne akan sha'anin dukiya asalinsa to sannan kuma aka ɗauke shi da ma'ana wato shine ƙwauro akan dukkan haƙƙi amma asalin ma'anar shuh akan dukiya ne kamar da an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan sadaka yace an ta tasaddaq wa anta sahihun shahihun tuhibbul tuhibbul ghina wa takhsha al shine kai sadaka kana da cikakken lafiya kuma kana da cikakken san dukiya da rowarta kana ƙaunar wadata kuma kana jin tsoron talauci kaga sai yace tuhib yani tuhibbul ghina wa takhsha al a wata riwayar tuhibbul mal wa takhsha al faqr saboda aka asalin ashuh asalin rowa ana danganta ta ne ga dukiya sai kuma aka zo ake amfani da ita akan duk wani abu wanda yake na haƙƙi cewa rai wato an lizumta masa wannan don haka miji ya yafe ma mace idan ya ganta ta haƙiƙi ce wajen sha'anin kwana wajen sha'anin abin ganin haƙƙinta ne ita ma mace ta yafe ma miji in ta gan shi yana ƙoro kan abin da take ganin wato bai cancanta ta iya ƙoro akan ba ɗabi'ar rai ce idan ka san raunin abokin zamanka to wannan zai sa ya zamanto kan cewa kun fahimci juna kun zauna lafiya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ɗabi'ar mu wanda yake wannan sifa ce mai lizimtar kowanne daga cikin daga cikin jinsin guda biyu sannan Allah ya yi wa'azi ya ce wa in tusini idan kuka yi ihsani wato ma'ana yayin da kuke yin sulhu ku yi ihsani idan ta zo ta ce ita ta yafe ma ga baki ɗaya ba ta son kwanan ka je ka karata da kai da ita hmm? ka je ka karata ta ce maka haka sai ka ce a'a ki haƙuri mana hmm, ki haƙuri mu ma sanya mana kwana biyu na ta kwana ɗaya naki yana daga cikin ihsani ko ta ce ta yi tanazuli akan nafaka ga baki ɗaya ya ce a'a zan baki zan ci gaba da baki nafakar taki hmm? shine kai ihsani Abin da ta nema na haƙƙi ka ba ta sama da haka ke ma ki ihsani abinda ya abinda ya yadda da shi na haƙƙi ki ba shi sama da haka ki ba shi sama da haka ce na lura dai kan cewa in dai dai muna so dai a zauna lafiya mun shekara tare mun daɗe tare kaza kaza da sauransu to kai abinda ma kake tsammanin ma na baka ma sama da haka shine ihsani watattaku bayan ihsani kuma ku ji tsoron Allah shine kada kada kada ai zalunci a san cewa rayuwar aure rayuwar ibada ce rayuwar da ake gina aljanna ce ko kuma ka je ka haƙa ma kanka ramin shiga wuta saboda abu ne wanda yake rayuwa ta ibada Allah ya rubuta haƙoƙi akan kowanne daga ciki wanda ya kiyaye haƙoƙin Allah ya tsira wanda ya tozarta haƙoƙi na Allah da kuma haƙoƙin abokin zamansa wanda Allah ne ya lizimta ya zamanto ya halaka saboda haka aka nemi mai takawa a cikin harkar rayuwar aure domin rayuwar aure rayuwar ibada ce sau da yawa mutane suna ɗaukan rayuwar aure rayuwa ce ta al'ada saboda ka sai yadda suka ga dama za su ko kuma yadda suka ga ana yi bisa al'ada in maza ne za ga kullum a cikin hira hmm, mata hmm, our people no good ka ji suna kullum maganar kenan saboda wannan sai ya zama to shine karatun maza wajen mu'amalarsu mata su kuma in suka zauna kitabul mata a yi ta faɗan a yi ta faɗa a yi ta faɗa a nan ne za a shirya ma mace yadda za ta yi zaman ɗaki to wannan ba shi ba ne shari'a ita ce zaman aure shari'a ita ce zaman aure kuma alhamdulillah yanzu a cikin al'ummanmu wato wani abin mamaki shine mata yanzu saboda sun fuskanci karatu su ne suke ake samun wato bin ka'idar aure da bin ka'idar shari'a daga wajensu tun ban da saɓanin daga wajen maza yake saboda ba su damu da karatu ba in ka ga namiji ya samu ya yi karatu sai dai irin waɗannan katukan da ake a makarantun a majalisan ahalus sunna tsakanin magariba da isha majalisai da ake yi amma mata su ne za su je makaranta kaga sun je makaranta sun yi shekara da shekaru suna zuwa makaranta su sami ilimin addini mazan su kuma ba su da wannan ilimin saboda haka sai kaga wannan ya sanya kan cewar sau da yawa mata su ake zalunta saboda su suna tsayawa da haƙƙin Allah amma ko mazan su ba sa ba su haƙƙinsu to amma kada su damu mata su yi albishir su yi albishir kamar yadda mazan suna da misali a cikin al'ansar sun zamanto ansarawa al'ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu atul haqqal ladhi alaikum was'alullaha alladhi lakum ku ba da haƙƙin da yake a kanku ku roƙi Allah naku haƙƙin wanda yake naku sai Allah ya baku to da haka mata abin da za su yi kenan kada su ce to ai tunda mazan ba sa karatu mu mun yi mu mun yi mu mun yi shikenan komai ta fanjama fanjam a su tsaya akan bin Allah su ma daga baya Allah zai sa su fahimta ai ana tafiya ne da mu ma a cikin al'umma nan mu ai ba haka ake ba yana daga cikin babban albarkar da malam Abubakar Rumi Allah ya hasa kabarin sa ya tabbatar a wannan kasa ilimin nan da aka mai da hankali a kansa kuma yanzu ya yi zama tukan cewa ya karfafa a wajen mata wajen mazan ma yanzu ya so ma shigowa da ilimi za a yi maganin duk wa'annan abubuwa saboda haka ba da ƙungiyoyin kwato 'yancin mata ne za a yi maganin wannan ba ko kuma ƙungiyoyi da ake hana haɗawa na wai akwai waɗansu divorces sun yi ƙungiya har kwanaki da suka ce za su yi zanga-zanga saboda yawan saki da ake yi da sauransu duk ba wannan ne zai magani ba da zai magani eh, abinda zai magani tsoron Allah wanda ke ba za a yi tsoron Allah ba sai da ilimi sai an san shari'ar Allah an san cewa rayuwar aure rayuwar ibada ce to kun ga shi yasa Allah ya kawo batun takwa yace wa in tuhsinu wa tattaku idan kuka yi ihsani kuma kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to lalle ku sani Allah ya kasance kuma bai gushe ba masani ga abin da kuke aikatawa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya ba ku yi adalci tsakanin mata ko da kun yi kwaɗayin yin haka ko da kun so tsananin soyayyar kan ku yi adalci daidai wa daidai tsakanin mata Allah ya ce ba za ku iya ba fala tamilu kullal mai. don haka kada ku karkata karkata ta gabaki daya ɗaya, kal kalmu'allaka ya zamanto kun kyala waccan wadda aka kaurace ma ta zamanto kal kamar ratayayya ba ta ga tsuntsu ba ta ga tarko kada kuma yadda ita ai lahiya mu'allaq mutal lahiya lahiya wa lahiya zauja ita ba bazawara ba ita ba matar aure ba kamar yadda wannan a cikin hadisin ummu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da matansa yake ba su labarin su ta ukun take cewa zauji al ashannaq in antiq utallaq wa in askut uallaq tace mijina bijimi ne dogo wanda ake jin tsoron sa idan ya faɗi magana dole ne ka bi shi yace in antiq in ne magana utallaq ya saki ni gashi kuma ina son zama da shi wa in askut in yi shiru kuma na ce ba zan yi magana in nemi haƙƙi na ba o Allah sai a bani ratayayya to yaya zan yi wato mata ne suka taru su su goma annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Aisha domin ya dadada mata rai husnul mu'ashira ibn bukhari ya kawo hadisin a wajen babin husnul mu'ashira kyakkyawan zamantakewa tsakanin miji da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu Aisha labarin waɗansu mata su su goma da suka taru kowace ta faɗi sifan mijinta da wadda za ta ce shi mijinta wato nama ne akan dutse wanda yake mai wahalar hawa kuma naman ma ƙasashen nama hmm? ba wanda in ka yi wahala in ka za ka samu wani abin kirki ba hmm? to ita wannan ta uku ita ta sifanta mijinta da wannan sifar ne a shahid na fatazarruha kal mu'allaka ku kyale ta zaman tora ta yayya sannan Allah ya ce wa in tuslihu idan kuka kyautata kuka yi islahi kuka inganta al islah a nan wajen shine bin shari'a in kuka inganta aikinku wajen adalci wa kuka ji tsoron Allah wajen rashin yin zalunci wato wajen rashin yin wato fa inna Allah kana ghafurur rahima to ku sani cewa Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai yawan gafara mai tsananin jin kai wato Allah ta'ala nan ya bayyana ɗabi'ar mutum kan cewa ɗabi'ar mutum namiji dangane da mata ba zai taɓa yiwuwa ya ce ya daidaita su ba adalci da Allah ta'ala ya ce a yi da kuma masu wara'u masu wara'u masu tsoron Allah suke kokari su yi wannan adalcin ɗari bisa ɗari Allah ya kore shi ce ba za ku iya ba ya kore shi walan tastati'u an ta'dilu lan dinnan wato li ta'kidin nafi dan ya karfafa korewar ba za ku taba yin adalci tsakanin mata ba saboda abinda ake nufi in ana so in za ka yi adalci ɗari bisa ɗari wato zai zamanto ya hada hadda a cikin zuci wajen soyayya da sha'awa ko baka da iko a kan zuciyarka hmm? in kana son abu in kana son in zuciyarka ta karkata ga wata ta riga ta ba yadda za ka ka ce dole sai ka dawo da ita ka so ɗayar wadda zuciyarka ba ta karkata gare ta ba kamar yadda kake son ta farko ba zai yiwu ba Allah ya kora wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da aisha ta ruwaito a cikin abu dawud da tirmidhi da ibn maja take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu bainana ya'dil thumma yaqul allahumma hadha qasami ma amlik fala tu'akhidhni ma tamlikuhu wala amlikuhu yace tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin yana raba kwana da kuma raba dukkan haƙƙi tsakaninsu yayi adalci sannan sai ya ce Allah wannan shine rabona da na yi a cikin abin da nake da iko na zahiri kada ka kama ni akan abin da kai ne kake da iko da shi ni ba da iko da shi shine abin da ke cikin zuciya na karkatar zuci wata saboda ihsanin da take yi da sauransu da sauransu sai ka ji ka karkata zuwa gare ta wata kuma kawai bisa ɗabi'a duk da ba ta yi maka ihsanin duk da ta zamanto kan cewar a kowa yana ganin kan cewa wai yaya wani ne ke zaune da wanci wai me aka yi masa ne sai ka ji ana cewa wai ai ta magance shi hmm? bisa ɗabi'a shi kuma ya shi kuma ya kafe a kanta to wannan abu ne wanda yake baka da iko akan wannan Allah ne yake da iko da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kada ka kama ni akan abin da kai kake da iko da shi ni ba ni da iko da shi Aisha radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana adalci tsakanin matarsa yana adalci tsakanin matansa babu wata rana face annabi sallallahu alaihi ya zaga wajen dukkaninmu ya shiga ɗakin kowace ya kusance ta wato ya wato ya kusance ta shine wato ya ya dan nuna ya sumbance ta ya nuna mata soyayya kasancewa ita ma fa har yanzu ana yi da ita sannan idan ya zo wadda yake ranar kwananta ne sai ya zauna ana to kaga wannan abin da za ka gani a cikin waɗansu tafan fiƙihu suna cewa idan mutum ranar da ba girkin mace ba Eh, kada ya shiga ɗakinta in ma ba ta da lafiya sai dai ya tsaya daga kofa ya ce yaya jiki kada ya shiga kaga wani ya saba sunna ga aisha abinda take faɗa to shi yasa za ga ake ta tashin hankali shi yasa za ga ake ta rigima kaga ana ta fushi ba gaira ba dalili saboda duk ido yana gani kan cewar kullun yana abin nan ranar da take ranar wato ranar ta sai ta kirga lokacin da ya shiga ya ce wai kaji ma wai ya manta abu nan ba wani ya manta hmm? duk ido yana kai amma wanda yake daɗin wannan shigar idan miji ya je ya zaga wajen kowa sai ta kan cewa to ita ma har ana yi da ita ita ma har akwai wannan soyayyar akwai wannan alaƙar sai hankalinta ya kwanta to amma an ce wai kada ka shiga kuma an ce shine shine shine shari'a wajen yin adalci tsakanin mata wannan ba ka'idar shari'a bace dan ta saba sunna da haka Aisha radiyallahu anha take wannan bayani don haka wannan shine adalci a cikin abin da yake zahiri wajen rabon kwana wajen abin da zaka ciyar da kowanne daga cikinsu wajen nafaka da wajen tufatarwa kada kai wani abu wanda zaka nuna ka fifita wata shi yasa Allah ta'ala da ya kore wannan adalcin da su masu wara'u da wato mutanen kirki mm, wanda suke kokarin su ce za su yi wato adalci na ɗari bisa ɗari su ce sun daidaita ɗari bisa ɗari sai Allah ya ce falata milo kullal mai don haka kada ku yi karkata karkata ta gabaki ɗaya wajen wadda kuke so fatadharuha ku kyala wadda ba kwa so ku kyale ta wacce ce ita alhadin yana komawa ya zuwa ga ita wadda kuka karkata ga barinta ba wadda kuka karkata ya zuwa gare ta ba kyale ta zamanto kalmu allaka wannan ijazi ne na alkur'ani ka ga ba a faɗo da kuke maili gare ta ba amma su siyakin ya bayyana ba a faɗi wadda aka ce kun batta almu'allaka ba sai aka faɗi lamirinta domin su siyakin shi ma ya bayyana hmm, balaga irin ta alkur'ani fala milu kullal mail kada ku karkata dukkan karkata malamai suka ce ma'anar karkata dukkan karkata masu tafsiri kamar da as ya ce shine dukkan wani abu wanda zaka yi wanda zaka nuna ka fifita wata wanda zaka nuna nuna free cewa ka fifita wanci to kada ku yi irin wannan don haka wannan ita ce ta nuna kan cewar adalcin da ake nufi a yi shine adalci na zahiri ba adalci na batsini ba saboda haka a cikin wannan jumlar falata milu kullal mai ya kunshi raddi ga waɗansu masu ƙaramin ilimi na alkur'ani kamar wata malama a wata jami'a ta sudan da kwanan nan waɗansu ƙungiya ta malamai suka je suna duban makarantun da suka dace a kai 'ya'yan musulmi su karatu suka je suka sami ita shugabar wata makaranta ce take musu bayani malamai ne fi hadda limamai a cikinsu take gaya musu abin da ba su sani ba waya take so ta sanar da su shari'a cewa musulmi duk ba su fahimta ba suna nan suna kina wai kan cewa wai a rinka auren mata biyu ba auren mata uku ba auren mata hudu ba su fahimci alkur'ani ba alkur'ani ya hana aka ce ta yaya ta ce ah, Allah ta'ala ya ce wa in khiftum Allah fa wahida in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku auri mace daya kuma nan Allah can a Qur'ani Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba saboda haka ba za ku iya ba dan haka ku auri daya yace ka gani alqur'ani abin da ya nuna kenan to kaji wani sabon ilimin tafsiri da sabon ilimin fikihu. wato hatta sahabbai ba su fahimci wannan ba da suke ta yin auren mata da yawa to inda ta karanta falata milo kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa sai ta fahimci adalcin da Allah ya kore adalcin da Allah ya shar'anta cewa da shi ne za a yi auren mata sama da ɗaya adalcin da Allah ya shar'anta shi ya shar'anta shine adalcin da zai hana ka kai kullal mai ka karkata dukkan karkata amma adalcin da zai zamanto kan cewa wai kafi a zuciyarka tafi karkata ga wata mm, daga cikin matanka maimakon wata wannan adalci ne wanda yake ba zai hana ka ƙara auren mata da yawa ba in ka ce sai da wannan adalci ne kaga ba za ka taɓa yi ba kuma gashi alwaƙe Allah ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da mata sama da ɗaya ya mutu da mata tara cikin matansa ya mutu ya bar mata tara mm, ya mutu akan mata tara su ne matansa na ƙarshe wanda akan su bai sake wani aure ba sahabbai sun ci gaba da auren mata sama da auren mata da yawa sai dina ali a a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fatima kawai ita ce matarsa bayan rasuwar fatima sai da ya auri mata hudu to da sahabbai sun ci gaba da yin wannan wanda ya nuna abu ne wanda yake ijma kuma ijma'in al'ummar musulmi ne cewa yin auren mace sama da daya halal ne amma ya kamata musulmi su rinka kula da shari'in da Allah ta'ala ya sanya adalcin nan adalci na zahiri adalcin da zai sanya ka kasancewa rayuwar aure ba rayuwar sha'awa ba ce waɗansu burinsu a cikin aure shine kawai ya zamanto kan cewa eh, wato su samu wata matar ta daban yau sun yi wannan gobe su wancan gobe su wancan waɗansu burinsu kenan ba sa tunanin irin ma'anonin da ke cikin aure tunda allah ta'ala me ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wannan sukun din ku nutsu zuwa gare su hmm? a gina gida na musulunci da tarbiyya yara wanda za su taso a cikin soyayya da sauransu irin wannan abin ake so ma'anoni waɗanda suke na sama ba kawai sha'awa ne a cikin aure ba to waɗansu in suka yi wannan tunanin sha'awa din sai su ɗauki ba za su sanya shari'a a cikin aure ba ko kaɗan sai su ɗauki abin abu ne na al'ada abu ne na yadda kitabul maza ya nuna su kuma mata yadda kitabul mata ya nuna musu to wannan duk kuskure ne Allah ta'ala ya ce wa in tuslihu idan kuka yi islahi shine kuka inganta aikinku wato kuka yi islahi wajen adalci kuka isa matuka wajen tabbatar da kan cewa kun yi ba ma kowa haƙƙinsa ba tare da zalunci ba wa tattaku kuka ji tsoron Allah kan kada ku yi zalunci fa inna Allah kana gafuran rahima to Allah mai yawan gafara ne mai jin kai wato zai gafarta muku dan wannan dan mailin da za a samu wanda wani lokaci zai dan sanya ka je ka dan yi wani dan zalunci akwai wani wannan mailin karkata wani lokaci zai sake kaje je kai wani dan zalunci ba tare da ka sani ba to idan kana kokarin ka wajen kyautatawa wajen inganta rayuwar aure da jin tsoron Allah to Allah sai ya yafe maka wannan amma yayin da baka kyautata wajen islahi ba to Allah sai ya kama ka shine mafhumin wannan kuma hikimar karewa da ifa inna allaha rahima hikimar kara wannan ayar da wa in tuslihu wa tattaku waccan kuma wa in tuhsinu wa tattaku shi nan ana magana adalci ne can kuma ana magana sulhu ne sulhu a wajen sulhu sai aka ce ayi ihsani saboda sulhu dama tanazuli ne barin haƙƙi saboda haka abin da kace in kace ba za ka bar gabaki ɗaya ba kace ka ɗan ƙara wannan ihsani kai ba a neman ka da dole sai ka yi wannan amma wajen adalci ana maganar wajibi ne shi yasa sai aka ce wa in tuslihu aka kawo batun islah al islah ne ya zamanto kan cewa ka inganta abin da kake ka tabbata ya dace da sharaɗin da Allah ya sanya sannan kuma duk da haka anan ma aka sanya takawa domin a nuna maka kan cewa rayuwar aure rayuwa ce wadda take ta rayuwar shari'a sannan Allah ta'ala ya ce wa in ya tafarraka idan suka rabu wato da mijin da matar idan suka rabu yughnillahu kullam min sa'ati Allah zai wadata kowa daga cikin yalwarsa wa kana Allah wasi'an hakima Allah mai yalwar falala ne mai hikima wato idan ya zamanto an yi kokari a yi sulhu a yi tanazunin sulhun bai yiwu ba sai ya zamanto kan cewa suka kan cewa kawai to rabuwa shine fi sai suka rabu to kada wannan rabuwar ta dame su musulmi ba kamar catholic ne da za a ce aure ya zamanto karfan kafa in aka yi ba zancen warware shi in rabuwa ta zamanto ita ce to Allah to a rabu yughnillahu kullum min sa'ati Allah zai wadata kowa daga cikin yalwarsa ita sai a bata wanda zai sota tare da shi ta da ya burtse mata ya bujire mata ya kau da kai daga gare ta sai a bashi wanda zai dauke ta da zamanto ita ce mowa ita ake yayi ita ce ake karramawa ta ga irin girmamawa da soyayya wadda da ba ta taba gani ba a rayuwarta shi ma kuma Allah ya wadata shi da mace wadda za ta bi shi ta yi masa da'a ta yi masa abin da da bai taba gani ba to amma yaushe wannan zai samu idan ya zamanto an bo nan sharaɗai wa in tusinu wa tattaku wa in tuslihu wa tattaku idan kuka zamanto kan cewa a cikin rayuwar taku akwai waɗannan sharaɗai to shine yayin da kuka rabu sai Allah ya zamanto ya wadata kowa daga cikin yalwarsa amma yayin da ya zamanto kan cewa ba a yi wannan ba aka yi rabuwar baran-baran rabuwa wadda yake ba a tsaya an bi ka'idodin da shari'a ta sanya kafin a kai ya zuwa ga cimma matsayin rabuwa din ba kawai kana ganin kan cewa abu bai maka ba ko tana ganin an cewa abu bai mata ba ta ce idan kai dan halak ne idan kai dan kaza ne kai ka bani takarda ta yanzu kai kuma kace ni ni zaki ma wannan ga ki ne ma saki dubu ma ba saki uku ba aka rabu to idan aka yi wannan su wannan ba sa cikin wannan su wannan ba za su samu wannan falalar ta Allah ba sai waɗanda suka bi waɗannan ƙa'idodi da aka sanya su ne Allah sai ya wadata kowa sai ka ga ita sai Allah ya baddala mata sai Allah ya baddala mata da wanda kullum za ta ringa kuka shi yanzu haka kawai ina gidan mijina uban ‘ya'yana ina zaman lafiya da shi haka kawai aka zo aka bushe min kunne aka yi min kaza kullum ta rinka dama. shi kuma kullum ya rinka dama ina zaune da matata Allah ya baddala min da wata abar kaza saboda me saboda bai ji tsoron Allah ba saboda haka kun ga tun anan duniya Allah zai nuna mutum don haka kiyaye ka'idodin nan yana da muhimmanci sannan Allah ya ce wa kana Allahu wasi'an hakima wannan dan ya bayyana sifarsa sifar Allah Allah mai ruwan falala ne falala Allah ba ta da iyaka kuma hakima Allah gwani ne a cikin hukunci wato ƙa'idodin da shari'arsa Allah gwani ne shi yasa ya sanya irin waɗannan ƙa'idodi, wanda idan an bi su za zaka samu sun dace da daidai sun dace da gaskiya na'am لله ما في ولقد وصينا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله to yanda uslubin alkur'ani yake bayan an yi bayanin hukunci sai wa'azi kuma ya zo in an yi bayanin hukunci da ilimi wanda zai sanar da kai Allah ya sanar da kai hukunce hukuncen Allah sai kuma wa'azi ya zo wanda zai sanya ka ka san kimar wannan abubuwan da ka samu na ilimi din ka rike shi da girma ka rike shi da muhimmanci Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi shi kadai mulkinsa ne halittarsa ne bayinsa ne ko sun so ko sun ki walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah kuma lalle wallahi mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi gabaninku sune alyahudu wan nasara ma'abuta addinai da aka saukar daga sama wa iyakum da kuma ku al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninku mun yi muku wasici ittaqulla da cewa ku ji tsoron Allah saboda haka da ake ta cewa wa intusinu wa tattaqu wa tattaqu dinnan ba ku kawai akai ma ba dama sunnar Allah ce sunnar Allah shine wasici da tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce ayi mas in musulmi suka ce ya rasulullah ausina farkon abin da zai ce kamar yanda ya zo a hadisin irbat ibn sari ya ce usikun bi taqwallah ne muku wasici da tsoron Allah ita ce wasiyar da ake mutanen farko da mutanen karshe al'ani taqulla cewa ku ji tsoron Allah wa in takfuru idan ku kuka kafirce kuka butulce ma Allah kuka ƙi ki jin tsoron Allah kuka ce ba kuka yi musu ni'imar da Allah ta'ala ya muku fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard to ku sani cewa hakika abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi shi kadai wato ba za ku cuce shi da komai ba da kuɗin da kuka bitilce da kuma duk abin da ke cikin sama duk na Allah ne wa kana Allah ganiyan hamida Allah ya kasance kuma bai gushe ba mawadaci da zatinsa akan kansa ba shi da bukatar komai ba shi da bukatar ku ba shi da bukatar godiyar ku hamida abin yabo ne ko kun yabe shi ko ba ku yabe shi ba shi ya yabi zatinsa da zatinsa shi da kansa ya ce shi da kansa ya yabi kansa ya ce alhamdulillah duka yabo ya tabbata ga Allah shi ne abin yabo sifofinsa na yabo ne ayyukansa na yabo ne komai na Allah tabaraka wa ta'ala na yabo ne ko akwai mai yabo ko babu mai yabo shi yasa Allah ta'ala ya ce a cikin alhadithul qudsi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangijin sa hadisin Abi Dharr na sahih Muslim Allah ta'ala yake cewa ya ibadi innakum lam tablughu dhurri fatadhurruni ba za ku taɓa kaiwa ya zuwa ga inda za ku cuce ni ballanta na ku cuce ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba za ku kai inda za ku iya amfana ta ba ballanta na ku amfani ni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shai'a ya bayina da na farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku za su zamanto a kan zuciyar da tafi kowa tsoron allah daga cikinku duk a ce haka suke wannan ba zai ƙara komai a cikin mulki na ba ya ibadi law awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma na naqasa dhalika min mulki shay'a ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su zamanto a bisa zuciyar da tafi kowa fajirci cikin zukatan halitta baki daya wannan ba zai tawaye komai ba a cikin mulki na ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasalu kull fasala kullu wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mihyat min al-bahr ya ce da za ku ya bayina da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su tsaya a fili ga baki ɗaya guda ɗaya kowa da kowa kowa ya tambaye ni abin da yake so sannan in ba mu kowa abin da ya tambaya wannan ba zai rage komai ba daga wajen abin da yake waje na illa kamar abin da idan aka in an sanya allura a cikin teku in ka zaro ta ka ga ruwan da ta rage da yake makale a jikinta shine abin da zai iya ragewa daga cikin mulki na yace inna ma hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyaha ayyukan ku ne kawai nake kiyayewa sannan cika muku lada faman wajada faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ranar alkiyama ya gode ma Allah cewa Allah ya masa muwafaka waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu kishiyar wannan kada ya zargi kowa sai kansa saboda haka Allah gani ne mawadaci ne baya bukatar komai ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in yasha yudhibukum wa ya'ti bi akharin wa ma dhalika ala Allah bi aziz sana Allah ta'ala yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda da ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa na Allah ne shi shi kadai wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya shi shine alwakil wato shine makiyayi mai kula da komai wato ma'ana dukkan abin nan da za ku yi idan ma kun butulce ma Allah ba za ku fita daga cikin kulawar Allah ba duk abin da za ku yi da tadbi kuna karkashin tadbirin Allah Allah yana tsaye a kanku in ya sha yuzhibukum idan ya so shi Allah yuzhibukum sai ya tafi da ku ayyuhan nasu ya ku waɗannan mutane sai ya tafi da ku wa ya bi akharin yazo zo da waɗansu daban ba ku ba wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne akan wannan Imam al-Qurtubi yace wannan ayar ta kunshi wa'azi da duk wani ma'abucin ni'ima da baya tsayawa da haƙƙinta sawa'un mai mulki ne Allah ya baka mulki baka tsaya ka kula da haƙƙin Allah ka cika amanar Allah ba sai Allah ya kau da kai ya kawo wani wanda zai abin da Allah yake so mai kuɗi ne Allah ya baka kuɗi baka tsaya ka yi amfani da kuɗin wajen taimakon addinin Allah ba wajen abin da haƙƙin wajen abin da Allah yake so sai Allah ya kau da kai ya kawo waɗansu wanda su za su yi abin da Allah yake so malami ne Allah ya baka ilimi baka yi aiki da ilimin ka ba ka tashi kaya da ilimi ba ka ba da farillar ilimi sai Allah ya kau da kai ya kawo wani mm. wannan ayar wa'azi ce ga duk wani wanda Allah ta'ala ya masa ni'ima cewa wannan ba wai dan ka cancance ta bane ba dan ka cancance ta bane falala ce daga Allah ya so ya baka akwai dubunnai wanda in cancanta ce sun fi ka cancanta su Allah bai ba su ba ba kuma dan baya son su bane don hikima ce tasa saboda haka yayin da Allah ya maka ni'ima ka tsaya da haƙƙinta in ka tsaya da haƙƙinta shine godiyarta sai ta dawwama yayin da ka gode ma ni'ima Allah sai ta dawwama sai ma Allah ya ƙara maka yayin da ka butulce kuwa to azabar Allah mai tsanani ce sai ya kau da kai ya kawo waɗansu wanda su za su haka zalika musulmi idan ba mu tsaya mun riƙe al'amarin Allah yadda ya kamata ba sai Allah ya kau da mu ya kawo waɗansu mutanen daban yanzu mu muna takama muna tunƙaho hausa fulani hausa fulani mu ne musulmi mu ne musulunci mu ne musulunci in ba mu rike musuluncin ba sai Allah ya kauda mu sai Allah ya tayar da wata kabila daban wanda da wanda wanda yanzu muke ganin muna cewa su ne arna su ne kaza su ne kaza sai Allah ya danka su ya mika musuluncin a hannunsu ya mutu su ne wanda za su tabbatar da da izza ga addinin musulunci sannan mu ko mu zo muna cewa kaji wa'annan yaushe suka shiga addinin yaushe suka yi ba ruwan Allah shi kuwa ya sanya manya-manyan malamai a cikinsu ya sanya manya-manyan masu tsoron Allah ya sanya wanda za su tashi su gina addinin saboda shi addini na Allah ne kuma shi ne yake gashi nan Allah ta'ala ya ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto wakil shi ke kula da komai saboda haka ba wani wanda yake zai zamanto indispensable wanda yake dole shi da shi la sharika lahu babu wannan saboda haka ka ji tsoron Allah ka yi tawalo ka kaskantar da kai ga Allah musamman Allah ya maka ni'ima ka tashi ka bada haƙƙin ta yanda ya cancanta ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki domin Allah maɗaukakin sarki yana da ikon ya kau da kai ya kawo wani Allah ta'ala ya ce fa in yakfur biha haula, fa qad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin idan waɗannan suka kafirce ma abin da aka sauka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun dangana shi ga waɗansu mutane wanda su ba za su kafirce ba mu ji tsoron wannan ayar ji tsoron ikon Allah jalla wa ala sannan Allah ya ce man kana yuridu thawabad duniya wanda duk ya kasance yana son ladan rayuwar duniya ne fa inda Allah thawabud duniya wal akhirah to ladan duniya da lahira duk a wajen Allah yake duk a wajen Allah yake ne ba Ba a wajen Allah yake neman cin jarabawa ba masu neman cin jarabawa masu neman karfin jari ba a wajen Allah ake nema ba to saboda haka ina kai ina cewa zaka sa kafa wando ɗaya da Allah ina kai ina kan cewa zaka bijire ma Allah ina kai ina kan cewa zaka ce kai ba ruwanka da sha'anin Allah in ma duniyar kake so to duk ma abin da ake nema a wajen Allah na duniyar da lahira a wajen Allah ake neman sa wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance bai gushe ba mai ji ne mai gani yana jin duk abin da kowa yake faɗa da duk addu'ar da kowa yake yi Allah yana ji kuma yana ganin kowa da abin da yake yi sawa'un ya bayyana sawa'un ya ɓuya yana ganin kowa ba ma kawai zahirin ka yake gani ba hatta zuciyar ta kai na nan yana ganin ta jalla wa'ala Allah ya kara mana tsoronsa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya ba mu fahimtar littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi wa sallallahu wa wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik